Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku da Ku tambaya ni ke da alheri ne mu dai abin da ma ni dai na fahimta duka ga fahimta an gere na kan Najeriya to ya kamata gwamnati su da suka shigo sababbi su hito da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya yi canji. Masu saurari salama alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fatan alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biya da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na rigirarin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan ƙasar cikin halin yi. biyo bayan korafin da galibin waɗanda aka yi shirin domin su suke yi cewa biliyoyin da gwamnatin tarayyar najeriya ta baya zai kare tsakanin gwamnoni da kuma na kusa da su yau ma muna tare da madam talatu levi barka hassan wadda aka yi wa lakabi da hajiya aya wadda ta kasance uwa 'yar fafatuka, uwar gida da kuma mai kare hakokin mata da iyali sai kuma hajiya safiya ahmadu manu ita ma uwar gida uwa kuma mai sharhi kan lamura na tambayi hajiya safiya ahmadu manu hanyar da take gani wannan tallafin zai kai ga talakawa sai ta bayyana cewa to da yadda muke gani za su yi gyara shine su yi tsakani da allah in sun san tsakani da allah domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko ina don ni ban ga nawa nawa ne za su raba kawai su bi su rabe ba yan uwansu kawai don yanzu haraka gwa ta zamanto in ba ka san wani ba a bane to ni abin da a eh, roƙo ga gwamnati shi ne don Allah su yi tsakaninsu da Allah su yi gyara in za su biya wa'annan kuɗaɗe su yi shi tsakaninsu da Allah inda talaka shike kamar ward ward din nan in har za a bi ward ward din a araba, ina ganin kila wasu za su samu amma ba lalle kowa ya samu ba To Hajiya Talatu akwai waɗanda kuma suke ba da shawaran cewa idan dai ana son a taimaki talaka ne, akwai mai cin shinkafa akwai wanda bai cin shinkafa, akwai wanda kuɗin shinkafa na inda an bashi zai iya sayan dawa da za ta fi ɗauke shi kwanaki yana ci. To akwai waɗanda suke ba da shawaran cewa maimakon a ba waɗansu kwangilar sayan abincin nan me zai hana a ba talakawan su kai tsaye kowa ya abin da yake so. dama gaskiya da sai ga Allah abin da ya kamata kenan Wani sai shinkafa ba alheri ne ba mu ne abin da ma ni dai na fahimta bisa ga fahimta ta an je raina kan Najeriya don ba haka ba ya za a yi an bada wannan uban guda kuɗi ku je kuna sai yan shinkafa a leda kuna kulla kamar kamar za ku ba bayi talakan Najeriya ma ya koma bawa Sai sanya nake insisti ke ma'aikatan gwamnati a bi ta salary account ɗinsu a basu abin da za a basu waɗanda ba su aikin gwamnati a zo ta microfinance a tabbatar cewa wannan kuɗi an su 'yan siyasar suna neman kuri a talaka sun so da suke suna gano talaka in gaskiya ne a adalci su su ji tsoron Allah su ko yi tsakani ga Allah a ba su daga kuɗin shi kuma wannan biliyoyin kuɗi da ake hidda inda za a raba tsakani ga Allah kowa zai samu daidai gwargwado to amma har da mewa za a yi saboda shi tun kan Najeriya ba a san darajar shi ba an riga an raina shi ko da shi ma kan hada shi amma dai duk da haka wannan abu da ya shigo a ƙasa wannan wahala da aka shigo ta janye da tallafin man fetur ɗin kamata in ɗan shugabanni suna da adalci su taimaka ma talakan Najeriya a ba kowa kuɗin shi wanda zai sai gero ya sai gero wanda zai sai dawa ya sai dawa yanzu ko kasuwa ka je buhun shinkafa ya kai dubu hamsin to da talaka ce zai sai shinkawa dubu hamsin shinkafa kaɗai da amma aka ba shi kuɗin shi zai iya zuwa kasuwa ya ba ya so ɗan abu daidai daidai mu zai samu ya ci kuma dai gaskiya magana ma wai ake ana bakin da kuɗi kalilan ba shi ba ne ba kamata a samu maslaha yadda za a shawo kan wannan matsalar. Dama wa ina so. Wadan kuɗin ma da ya ɗauka biliyoyin da yana ba yana ba jihohi. Da matakan mai ɗaya ta da a Najeriya da ta ya samu sauƙin rayuwa. da daidai ne tallafin da sun so gyara matakan mai a ce a Najeriya mu da kanmu muna hiji to ga duk abin ya zama so idan kin kika lura transport ta biye a ɗauki abincin ma daga wannan ƙauye a kai wannan ƙauye tun da mota ta yi tsada dole abinci ya tsada amma idan ana samun sauƙin shiga mota talaka zai samu sauƙin rayuwa ko sana'a ce ma zai ɗauka abinci daga wannan kasuwa kai wannan kasuwa amma yanzu bai yiwuwa mu magana cewa ba ka dan kalilan kuɗi dubu goma dubu ishirin ko dubu hamsin ba a taimaki talaka ba. A samu permanent solution wannan biliyoyin kuɗin ya withdraw din ce mai don su ya zo ya matakin man Najeriya shi ne kawai a mafita a gare mu. To Hajiya Safiya a matsayinki na uwar gida 'yan Najeriya wace shawara zaki ba shugabannin siyasa na Najeriya da zai kawo sassaucin rayuwa musamman rayuwar iyali? a rayuwa, iyali shine a yi ƙoƙari a yi gyaran matatun mai don saboda idan aka gyara mai zai yi sauki abinci zai sauko yanzu da shinkafa dubu hamsin wannan tabbas ne don ni na saya na saye shinkafa dubu hamsin to kin gani yanzu ita ka an ba shi shinkafa wani ma zai ko cin shinkafa wani bai son shinkafa a wa gani a yi gyaran matatun mai saboda talaka ya samu walwala domin idan akwai mai da sauki talaka zai iya yin walwala abin da ya noma zai kokari ya kai kasuwa ya sayar ya dan samu dan canji to amma yanzu noman ma wahala ne a najeriya don ƙasa ta riga ya ta sha wahala to sai an haɗa da takin zamani takin zamani kuma yanzu zai taɓuwa ga talaka tunda buhu ɗaya na takin zamani dubu talatin da biyar yake to ina ke ga mafita ga talaka so dole ne zai je ya ta fama yana ƙoƙari ya ga abin da zai iya samu a wannan damina bana to kuma in ba takin nan na zamani aka sa ba tunda abinci ba zai samu da kyau ya kamata ba ce ya kamata gwamnati ko sababbin gwamnonin nan su da suka shigo sababbi su hito da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya yi canji kuma ba canji irin na wahala ba amma canji na sauƙaƙa matsalarsa. To hajiya aya kun yi ta ambatan matatan man fetur kuna ta ambatan man fetur ɗin nan kamar wannan hanya ɗaya kenan tilo ta samun albarkatun ƙasa ko kuma biyan buƙatar Najeriya kafin a man fetur ɗin nan an yi dalage ɗan Kano, an yi batun auduga akwai irin su koko ɗin nan akwai albarkatun ƙasa da ake da su wurare kowace jiha da irin abin da Allah albarka nan ma ana batun dinari da ake haƙowa a wannan jiha. Kuna ganin hanya ɗaya tilo kenan da za ku shawarci gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kai ko kuma kuna ganin akwai wata mafita? ai maganar gaskiya Najeriya mu ke da mafita. Ni haka nan ma gwamnatin tarayya ta raja a kan magana man fetur. Ƙasashen ba da suka ci gaba yanzu ma su ba ta kan fetur man fetur ce ba. Inda a ce gwamnatin mu za ta mai da hankali ta la'anci abin da zamani ya taho da shi. A Najeriya da Allah ya wadata mu da hilin ƙasa ko da noma ko da noman rani Najeriya ma muna iya samun economy fiye da man fetur. Muna da wadataccen ƙasa mai albasa wanda za a iya noma kuma za a yi noman rani za a iya kuma expecting ɗinsa a hitar da su ƙasashen waje a sai da a samu kuɗin shiga. Sannan abu na biyu maganar gol a zamfara Da abin da ma ya ƙara ja musu tashin hankali kenan. Inda a ce gwamnatin irin ta mai da hankali akan mining yadda muke da su gol a zamfara wurin suka tsina ake mani ɗin shi kamar da ƙasar dubai take yi da nata ina tabbatar miki ma da yanzu ba ma mai magana wani man fetur. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau kafin mu yi sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka na cimma burinta na inganta rayuwar al'ummar ƙasar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu da suka samu shiga shirin. Sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.